zuwa ga wannan yammaci mai albarka yammaci na goma ga watan ramadan daren goma sha ɗaya shekara ta dubu ɗaya da dubu hudu da arba'in da hudu bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa cikin birnin madina daidai da sha ɗaya ga watan afrilu watan hudu kenan shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu lafiya. mun dawo don mu da sa'in alƙur'ani sun tafsirin alƙur'ani wanda ake gudanarwa a wannan masallaci na marigayi alhaji amadu, cancanci allah ya ji kansa da rahama in ba kuma ta ba a jiya mun gama tafsirin suratu yasin saboda haka ba tare da bata lokaci ba yau za mu shiga sabuwar sura bismillah بسم الله الرحمن الرحيم فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشابق إنا زينا السماء ومن كل شيطان لا يتبعهم شهاب سادد الله يساك الهيد ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin wannan sura mai albarka suratul safat wacce sura ce wadda Allah ta'ala ya saukar da ita cikin garin Makka sura ce makkiya ayoyi da suke cikin wannan sura in ji yake yi ne aku wa aya ayoyi Ba wa zuwa har miki babban darasin da wannan sura za ta karanta da babban jigon abin da suran take karantarwa bayanu anna ibadallah bil ard shine za ta mana bayani bisa ga cewa lallai bayan Allah a doron ƙasa muminai waliyan Allah masoya Allah Allah ka sa mana ciki salihan bayi na nagarta na kwarai masu kirki masu kyauta masu mutunci masu abin a faɗa to kalkawaki fi sama misalin su kamar taurari ne a sama kaga yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya kawa a sama ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ya kawa sama mun kawa sama da ado wanda shi ne na taurari wato ya sani taurari waɗanda suka zama su ne fitillun da suke haskaka sama yanzu kalli masallacin yadda ya kyawu ya yi ban ya zama mai ban sha'awa saboda fitillun da aka sanya a wurare daban-daban masu sama da juna to haka malamai suke a doron ƙasa haka bayan allah na ƙwarai suke a doron ƙasa duniya ta samu karsashi da walwala da nishadi da farin ciki yayin da annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yake cikin ta yayin da sai na abubakar da kuma da usman da aliyu da sauran sahabban manzo Allah sallallahu alaihi suka cika wannan duniya to lokacin duniya ta yi daɗi iskar ta fi ta yanzu daɗi ainihin abincin ya fi na yanzu albarka lokacin ya fi na yanzu albarka kullum Allah yana rage albarkar duniya gwargwadon yadda Allah yake ce yake zari bayan sa na kwarai daga cikin duniya to za ka su bayan Allah na kwarai kamar taurari suke a sama su zina wajen ado wajen kwalliya duk lokacin da aka ce akwai mutanen kirki a wuri za a ga wurin ya yi kyau ya ba da sha'awa sannan bayan Allah misalin a duniya kamar taurari ne wajen amfanin su don su tunkuɗe wa zar'in faka ma'ana su tunkuɗe barna ni abin da sulubi musulunci ke cewa jalbul masalih wa darbul mafasi duk abin da zai sa amfani ya ka ga suna gudanar kawo duk abin da zai fita da al'umma za ka suna nesa ta shi daga wannan ko ƙasa ce tana ci gaba ne gwargwadon mutanen kirki da na kwarai waɗanda suka tsaya suka tunkari dukkan abin da zai lalata wannan ƙasar ko ya cutar da mutanen ƙasar suka tunkare shi kuma suka yi faɗa suka tsaya kai da fata akan sai dai su rasa rayuwarsu in dai kan a taɓa su ne ko mutuncin al'ummarsu to duk ƙasar da ka ga tana da bayan Allah na kwarai waɗanda suke kare mutuncin ƙasar ko suke kare mutuncin ƴan ƙasar to za a ga wannan ƙasa an zauna da amma idan ka ga barna ta yi yawa a doron ƙasa to mutanen kirki ne suke rabuwa a ƙasa yau babu irin su sadauna babu irin su tafawa da yawa babu irin su da amadu da ke nan shi ne babu irin su mara alhaji abubakar mahmud bin babu su da suka ce gani yau kowa yana duka kafarsa makarnata suna sheƙi ayansu suna abin da suka saboda ne saboda bayan allah na bayan sun kawo manazartan bayi sun kau da a ce suna nan wasu abubuwan ma ba za a yi inda mutanen kirki ba wato ba su kare ba da wasu abubuwan ma ba za su samu hatta a masallacin nan hatta a masallacin nan inda a ce alhaji amadu sun sirke yana da kai kasan masallacin nan sai yawon mutane nan Wani yana nuna muku wasu bayan allah ba za a gane amfanin su da ke sun mutu shi yasa wani mawaƙi yake cewa sai kurmi kauni idan ta jijibu wa fil lailati dhulmani da dhulmani ya ce mutane na suna raina ni suna ganin ban da amfanin zama a cikin shi za su kina ne lokacin da wahala za ta yi wahala lokacin da za su shiga cikin magarfi da kurci lokacin za su nemi ilimi wanda zai kawo musu sauki da agaji ya ce a ah, ai al'amuran haka yake ai idan dare ya yi duhu aka rasa hasken wata ko mutane sai su koma suna neman ko da hasken taurari ko ba haka ba ne to haka bayan Allah ce a cikin halin a kwana a tashi ana gare su ana gangare su ana cire su sai ka ji gari ya wayi gari babu mutanen kirki babu wanda za su faɗa ba wanda za su ana to a lokacin ba su fata lokacin abin da Allah ya faɗa ba haram tusabi fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lokacin mutane abin da za su ana shi ne yin zai kawo ba'ad da ni amin Allah mu yanzu Allah zai ta gana mutane a zaka awala yaran annabi kullu fi kulli amin marratan aw marratayn a jarabce su ta can a jarabce su ta can a jarabce su ta can me yasa saboda an samu matsala a cikin al'umma al'ummar sun koma baya Allah yana saka da jaraba ne don mutane su gyara ayyukansu don a samu irin waɗannan bayan Allah na ƙwarai masu kama da saurari wanda za su kawo fitilu wanda za su haskaka duniya da gyara al'umma su gyara tarbiyyar su haka su ma malamai uwa uba duk garin da aka rasa malami na ƙwarai idan ya tafi sai kaga an yi asara kenan dindin duniyar musulunci ba ta shiga cikin halin da ta shiga ba na boko haram na aiki na kidnapping na garkuwa da mutane sai lokacin da aka ɗauka sauraron musulunci guda hudu a shai babban su abdulaziz bin ba allah ya ji kansa da rahama malamin da yake ne mufti na ƙasar saudiya bayan ka aka ɗauke a shai muhammad nasiruddin al-albani a ƙasar jordan aka sake dawo a ƙasar saudiya aka ɗauke a shai muhammad salih al-husaymin allah ya ji kansa da rahama wayannan tullu guda uku ranar da aka rasa su ranar al'umma ta haiti suka bi kowa ya fito zama malu a ƙasar laraba sai wanda ya fito ya kafin ta wannan kuma yana da awar sunna yana da awar salafiya yana da awar manhaj yana da awar aqida ta bari haka aka ta samu matsala a misra aka ta samu a yaman aka ta samu aka zo aka samu kusurkuru waɗanda ga sunan duk hauka da ƙasashen musulmi duk inda ka je ƙasar musulmi an samu matsala kasar libya ta rubuce aka samu matsala kasar tunisia ta samu matsala kasar kasar da sunanta wannan kasar abin da na kusa da saudiya na na wanda ita yaman kasar yaman aka samu matsala wanda su ne asalin laraba kasar yaman kasar har yau ba zuwa lafiya ko ina ya hau ne in ka da Najeriya nan da dubu sauran kirista ta kwan makabarta amma Allah ya auna ga garuruwan jihohin zamfara da sokoto da kaduna kullum da fargaba a cikin ramadana nan mutanen za su sallar tarawih cikin karkarci a wasu yankunan da kasar kaduna ma ba a ta baya ba yankin birnin gwari ba ka isa ka samu hanya da yanzu yanzu yanzu da ka ce za ka zo ka zo da birnin gwari amma da fa za a iya gama tafsirin nan da zai kawo mota kasuwan bacci da zai kawo kawo mota da zuwa yi kuma lafiya lau ba mu da girma ba ma yanzu ba a ba mu ba kwanciya zahar al-fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas saboda ne saboda an ɗauke bayan Allah ne kwarai babu mutanen kirki babu masu wa'azi da yawa wa'inda suka rage suna wa'azi su kuma bakin wa'azin kaji ko dai sun samu matsala a niyya ko kuma a'a an raina su lalacewa da su kai yawa ko mai kirkin mai wa'azi to ba za a saurare shi ba ka kalli duk nagarta nabi isa saboda makarrata sun yawa neman shi suka yi kashe shi kalli duk kirkin annabi musa ya sha wahala a hannun bani isra'ila kalli duk annabcin da annabi dauda ya da shi ya sha wahala a hannun bani isra'ila ko haka annabawan allah mutane kirki ke shan wahala idan mutanen su kai yawa to kullum kurka Allah ya yawaita da kirki a cikin rashin mutanen kirki a cikin al'umma masifa ce rabuwarsu da tsarewarsu da daji saboda haka kullum ke ta gode ma Allah da ya sanya ƴan tsirarun bayan Allah a cikin ku na kirki kuma idan na ce bayan Allah na kirki ba ya na so kan malamai ba a akwai wani bawa daga cikin bayan Allah yana nan ba wanda ya san shi kila a masallaci yana nan kila ba wanda ya san shi a gwanna amma saboda shi ake yin wannan ba dai ne bane da san shi amma kuma ubangiji ya san shi duk ran da aka rasa shi ta al'umma ta shiga cikin wani hali to aka al'amari ne a cikin shugabanni akwai irin su shugabanni da kuke zagi kuke tsinye ma wanda an hana ku tsinye masu wallahi inuwan Allah ne a doron kasa duk lalacewar shugaba in dai musulmi ne to akwai wani kaso na bala'i da yake tuntuɓe ba akwai abubuwa da yawa da ake shirya ma al'umma musulmi a wannan kasar ta sanadiyar waɗansu bayan Allah waɗanda walau sun taɓa yin mulki a da ko kuma suna ciki har yanzu ana damawa da su ta dalilin su ake ta damu da an mulmulo an mulmulo sai su haɓa da Allah ya su mutunci ne ba, akwai su suna da ba kira kira suna ba ba ma ta kana nan Allah ya kine mu wani ya yi mulki da kina na mara ko ba ba za ka gane amfani shi ne tsere da aka ce ya saki ya kwanta na yau ba wani zai ne mun kici to ba wani zai yi saba ki shi sa kullum ku zama kuna raga wa junan kuna tausaya wa al'umma kuna raga wa ni ya rika ganin girman babba ka duba ka gani duk gidan da aka rasa uba to gidan ya mutu wala hatta kin gidan su yaran kan kin gidan sai ka ga yaran nan haɗin kan gidan zai wuce ƴaƴan gidan su goma suna haɗa da gidan su gidan da da tsintsiya ɗaya take maɗauranta ɗaya a gidan sai ka ga an waye gari wannan yana uwata ubanka ba zaman lafiya ciki ɗaya uba ɗaya uwa ɗaya sai ka ga ba a damar ta dalilin uban ya faɗi ya mutu saboda aka bari rika gane darajar manya a cikin mala abubakar kuma yake cewa wannan shi ne babban abin da wannan suna za ta karanta da mu cewa lallai a cikin bayan Allah a ƙasa to akwai wasu bayan Allah wanda suna da amfani amfanin su bai gaza misalin taurarin da suke sama ba wadar ilfasad sannan amfanin su bai gaza suna da tasiri wajen tunkuɗa barna daga mara kasa sai malam yake wani ruhi jalalin kadiri sannan Allah zai mana bayanin abin da zai bayyana da jalala ya kwarange mana jalalan darajarsu duk wani mutumin kirki mai amfani a doron kasa to za ka ƙara gane darajarsa in ka karanta wannan sura wa a salatin nuri da kuma kasantuwarsa mutum ne wanda yake nan asali shi ne Allah ta'ala ya cewa bismillah ina farawa da sunan Allah ar-rahmani wanda ya kusanta da tausayi da dukkan duniya arrahimi wanda ya sufanta da jin kai a keɓe ga mummune Allah ka samu rashi wasafati safa Allah ta'ala yake na rantsi da mala'ikun nan waɗanda suke tsaye sabu sabu suna bauta sama Allah ɗaya daga cikin fassara uku ke kenan da malamai Wasu wasafati safa Allah yana rantsuwa da mala'iku masu yin sabu ko wajen yaki inna Allah ya kufu ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ta annahum bunyanun marsus tare da gudu-gudu. ko kuma wajen bautar Allah a cikin ya inda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a kullum diddare na Allah sai mala'iku dubu saba'in sun sauko zuwa saman duniya ta bautar Allah idan gari ya waye suka tafi ba za ta ƙara dawowa ba har duniya ta tashi wannan ya nuna maka mala'ikun Allah suna da yawa yasa wani ya ke sa wa ma ya alamu bihi da rabbika illa mala'ikun Allah ba wanda yake ya da su to mala'ikun nan saboda yawan su da kuma yadda suke wa Allah biyayya da yadda suke yin sauri wajen bautar Allah sun cancanci Allah ya rantse su wasu malamai suka ce nan Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa ne da musulmai masu yin sauri wajen sallah lokacin da suke jeruwa a jere da kasan an caka masu haka a jere yadda karga an shimfiɗa da duman da to haka musulmai ke tsayuwa a koyaushe in za su yi sallah to da haka Allah yake rantsuwa da su yake cewa wasafati safa wasu malamai sun a dan Allah yana rantsuwa da tsuntsaye lokacin da suke tashi suke jeruwa a sama alam yarau ila tsayi musakharatin fi jawi sama ma yusikuhunna illa Allah har ya ce sai bakwai safati wa rabbi Allah yana so ya nuna mana izina da aya da cikin lokacin da tsuntsaye suke tashi a sama abin mamaki su ba hankali gare su ba amma su rika tafiya cikin sauri sauri sauri suna kada fukafukansu suna buɗewa suna rufe lalle wannan akwai aya mala bakar kuma yace ahsanallahu ta'ala bil musallin nan Allah ya rantsa ne da masu sallah mala bakar kuma nan ya zabi fassara ta dukiya amma Allah mutu sauƙiƙi a cikin tafsirin su adwa'ul bayan ya da an fassara farko bisa ga cewa Allah yana rantsuwa ne da mala'iku malam yace bil musallin Allah yana rantsuwa da masu sallah ya ja'aluna anfusahum fi sukun waɗanda suke sallah suna tsaye cikin sahu sahu suna sanya kawunan a cikin sahu kai da kanka za ka zo masallaci kuma kai da kanka za ka shiga sahu ba wanda zai san ka kuma ka ga sahun ya tafi bai ɗaya Yara da cikin abin da za ka mamaki yadda musulmai suke yin sahu ko ba a ce da mutum da nan ba in dai mutum ya zo ga ana sallah ya shiga sau sai ka ga sauran ya ka bai tsaya wani ban sha'awa dauki sallar da nayi ba wanda ake yi a kwanta ko a fili ko a ki kalli sallar idi da ake a musalla kalli sallar roƙarwa da ake mutane idan suka jeru a kan wajen abu abin da ba su sha'awa ba zuwa ake aka tsara ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi da su yi rantsuwa da su ya nuna wannan yabon ya tabbata da shi kenan duk mai sallah yana da wasu baiwa daga Allah fi sufufi wasafi suna tsayuwa a cikin sahu wasafu idan aka ce sahu shi shine ja'alu shay'i fi khatin mustaqim abin da ake ce shi ne a sanya abu a wani layi wani yake miƙaƙƙe a jera abu yadda tafi haka a layi miƙaƙƙe shi ake ce masahu asabar nan da Allah ya ce wa safatu lafazin as-safat jam'u jam'i jam'in jam'i asalin jam'i as-safa yuqalu jama'atu safa wannan wadansu jama'a ne wanda suka jeru suka yi sauri sauri ثم jima'u. sannan sai a sake mai da kalma a sake mai da ta jam'i na biyu bayan an yi jam'i a sake <clears throat> yin wani jam'i sai a ce as-safat ma'ana dai Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da mala'iku ko kuma ya rantse da mutane masu tsayuwa a kansu na gaba sai Allah yake san zajira ki zajira nan ma Allah ba sanke shafi a cikin azwar da yake nan ma Allah yana rantsuwa ne da mala'iku ma'ana Allah yana cewa yana rantsuwa da mala'iku waɗanda suke yi ma masu laifi tsawa wanda suke daka masu laifi tsawa lokacin da za su kama su akan sakon da suke ma Allah shi ko malaman da suke ɗauki fassara da yake nan Allah yana rantsuwa ne da malamai fal ulama Allah yana rantsuwa da malamai allazina waɗanda su ne yazjuruna al-qisas wanda su suke tsawatar da masu laifi duk inda suka ga an saba ma Allah sai su ce ba kyau a gani malami ba zai zama malami ba sai yana hannu da gabar mummuna kuma yana umarni da kyakkyawa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fifita ta ne akan sauran al'umma saboda umarni da kyakkyawan aiki da kuma hali da gabar mu gudanar ya Allah ya ce كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف نعم تأمرون بالمعروف وتنهون ya zo al'ummar farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kun zama tsiyayyar al'umma ce wadda allah ya fitar da ita don amfanin mutane duk mutumin da baya amfanin mutane ba a nemi da Allah duk inda ka sauka to a ga amfanin ka a wurin duk inda ka je kafin ka bar wurin ka mutane ka duba ne babu a wurin wanda za ka iya taimakawa da shi to kai ne khairun na, man yanfa'u nas fiyayye daga cikin mutane shi ne wanda in ya sauka a wuri zai amfani mutane to Allah ta yake ta kuntum khayra ummatin ya ku al'umma annabi Muhammad ku zama fiyayye al'umma wadda ukhrijat min nas Allah ya fitar da ita don mutane ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar abin da yasa Allah ya kinta ku abin da yasa kuke amfanar mutane shine saboda kuna umarni da kyakkyawan aiki sallah azumi zakka mutunci kirki gaskiya rukon amana haƙuri tausayi jin kai da sauransu wa tanhauna an munkar sannan kuna hali daga dukkan abin da yake abinci zina fata ƙarya cuta zalunci duk abin da Allah ba ya al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi za su ci gaba da zama cikin kairiya ne idan suka rika wannan ayyukan guda biyu umarni da kuma hannu ko a gidansa ne in kana umarni kana hayi to shi ne yake nuna gida akwai albarka amma idan ka bar gidanka kowa ya shakata kowa ya abu da yake so yancin bil adama to halaka ta tabbata a gidanka shi yasa banu isra'ila Allah ta'ala ya musu kofin alafi ya tsine musu albarka sun daga duniya har zuwa lahira kun san dalili saboda sun bar wannan gaban da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ta gabar da Allah ya tayar da annabawa ba iyaka a cikin su Allah ya aiko annabawa sun fada zuwa wani ɗari shi ta ɗaya sun biya annaba da aika wa bani Isra'ila to amma duk sanda annabi ya zo ya tafi bani Isra'ila sai su koma ruwa sai su koma gidansu na kafan Allah to sai Allah subhanahu wata'ala da ya gaji da al'amarin su sai ya fiye musu albarka a harshen annabi dauda da kuma annabi isa dan maryam shine Allah ta'ala yake ga mu cikin suratul maida yake ta nu'ina da kafaru nu'ina alladhina kafaru bani isra'il ala lisan daud wa isa ibn maryam na'am ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون laifin da suka yi kanu la yatanawuna an munkarin fa'alu na'am labitta ma kanu yaf'alun ubangiji tabaraka wa ta'ala yake cewa an tsine mu bani isra'ila akan harshen annabin Allah dauda alaihi salam ala lisan dawud wa isa ibn maryam da kuma harshen annabi isa dan maryam me yasa Allah ya ce musu Allah ya ce zalika bima asaw saboda sun saba ma Allah wa kanu ya'taduna sannan suna ketara haji an ce kafi farauta ranar sati sun yi alƙur'ani ya ce tambaye su was'aluhum an alƙaryatin يوم تركهم شرعا ويوم لا يسكتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون abin da aka ce kaski kenan kuma suka yi kar ku yi farauta ranar sati suka yi dabara suka yi kar ku yi kaza ka ku kashe annabawan Allah suka kashe kar ku yi kaza suka yi kar ku yi kaza suka yi to shi ne Allah ya ce zalika bima asaw wa kanu ya'tuduna kanu yadda da su kasance la yatanamuna an mukarin fa'alu idan aka samu masu laifi a cikinsu suna laifi suna kidnapping suna garkuwa da mutane suna kashe mutane suna shara suna fashi da makami kowa ya gama ki shi haishu saboda ba nan ko kuma baya so a zagai akwai wanda zai ke tashi ya hana tun kafin su suna ke kamari a doron kasa akwai wanda zai iya hana sai ce ku su cikin su ai talakawa ne lokacin da aka fara garkuwa da mutane ai talaka yake kama ko to yanzu ga shi babban bala'i ya sauka dab da an ji an tare babban jirgi wanda zai samu ɗauke da manyan mutane aka sa masa bom aka yi garkuwa da mutum sama da ɗari da wani abu wanda suna na har yanzu a hannun mutanen nan rai da hannun allah ko su dawo ko ba za su dawo ba allah ta ɗaya cikin ban tausayi malam mutane masu mutunci masu kima jama'a dole mu tashi mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu hana sana a doron ƙasa ba na mu bane mu tsaya muna zage shuwagabanni. shugaban ƙasa ya yi gwamna ya yi kuma talakawa na gudunmawa kuke bayarwa lokacin da yaran suke tasowa suna cinki suna zama ƙarƙashin gada suna son shoru da tashin kadangare ne kuke cewa ai a kyale sun girma za su gona an ki haɗa hannu da ƙarfi iyaye sun zuba ma 'ya'yansu idanu yau ga shi yaran sun gagari mutane ko shekaran jiya na aka kashe yaro a garin na anguwan a kusa da mu kuma 'ya'yanmu ne musulmai babu arme da ya ƙetaro daga kudanci ko da kasar arna ya zo ya aikata wani aiki ƴaƴan mu wata kila ma sun yi azumi idan ba mu tashi mun kama hannayen waɗannan yara ba mun kalli bukatunsu mun biya musu ba to wala haka bala'i zai ci gaba da faruwa a nan wurin ko kwana bakwai ba a ga wani yaro ne wuce da mashin wani ɗan yaro ya sa waya ya zara waya ta da ajiyarsa wata waya ta kai kimanin kuɗi naira dubu sama kuma ya tafi yana kallon yaron ya bi shi abokanin su su kwace mashin irin rayuwar da ake a cikin musulmai ba ka da aminci a unguwanka ba ka da aminci a kasuwarka za a iya ci maka mutunci za a iya zagin ka za a iya ɓata ka za a iya maka komai waɗanda za su iya hana wannan ɓarnar su za bakin su shi ke wannan shi ke kawo la'anta ta babbar a gonar ba Allah ya jama'a dole mu tashi ita barna tana karama ake tunkara lokacin da boko haram ya taso a garin da zubur tun tana karama tana yar miskiya tana jaririya da an tunkare ta da ta kawo haka lokacin da aka kama wanda ya garkuwa da mutane inda za a faida musu da shari'ar Allah mutum ya kawai da su to da ta musu da ba ta ba lokacin da aka bar masu safara na manya-manyan ƙwayoyin koken da tabar wini suka ci gaba da bunƙasa da kuma haɓaɓɓaka to lokacin da masifa da abubuwa take ci gaba da ƙaruwa shi a ya kai da hammatan aure suna kai da wini a cikin gidaje kuma hukuma ta sani kuma kuma talakawa ko sani amma muna mu da rashin son gaskiya da kuma son abin duniya da son kuɗi ya sanya musibar gashi na sai ƙaruwa ta yaro in yana gida zai fara sace sace uwarsa ta sani ba za ta hana shi ba ko ta rika cewa ai za ta rufa mai asiri uban ba zai sani ba har ya kai da zai fara fita makwabta yana fata. ya fara ɗaukar jirgiga yana kashe mutane a bakin hanya lokacin za ta rika ce a kawo maka ɗauki bayan masifa ta riga ta wuce to irin wannan shi ke kawo Allah ya saukar da tsinuwarsa a doron kasa ya saukar da halakarsa ba wai sai Allah ya halakar da al'umma gaba ɗaya ba ne Shi ne za a ce ana cikin bala'i a masifar ya zama ta yi ne yanzu ne da ake ciki kusan abin yana yana jabbe ya gari shi a gaban nima ko ba ka bani ko sati ba a yi ba an buɗe da sojoji wannan aka ba su training na soja sama da mutum goma an buɗe musu wuta an kashe ta a kasan nan mutane ne waɗanda an yi sake makamai da ainihin bindigogi sun shiga hannun ta gari da haka sun iya sarrafa waɗannan makaman idan suka fito suka yi tsango ba wanda ya zai iya mai da su yadda ka san farashin da mutum yanzu babu waɗanda za su zo su yi tunani a kan waya za a tattara wani al'amari idan yi magana wasu ce to ai laifin shi a gaban gini, wasu ce a laifin malamai ne wasu ce a laifin yan siyasa ne wasu ce sarakuna wasu ce iyaye da za mu yadda kowa yana da kaso cikin wannan abin da yake faruwa to watakila da mun gyara to ya za mu fita mafita wani yake aita addu'a ita addu'a ita kadai ba ta aiki sai an tashi an yi aiki wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا sai mun tashi mun gyara kuma mu yarda da cewa muna cikin bala'i da masifa kuma ya kamata a gyara da baki ɗaya mu ba mu ba idan mun yan tsiraru yan masallaci nan mun yarda cewa akwai laifi mun yi laifi sauran na waje ba su yarda mun yi laifi ba to ba za a gyara ba idan yan siyasa sun yarda akwai kurakurai za a gyara idan sarakuna ba su ba da goyon baya ba ba za ta gyaru ba idan iyaye mata ba su yadda a gyara tarbiyyar 'ya'ya ba to duk yadda uba yake ƙoƙarin gyara tarbiyyar ƴaƴansa tarbiyyar ba za ta samu saboda haka addu'ar da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya gare ta ita ce addu'ar da za a haɗu a yi tango gaba ɗaya a roƙi Allah da ya ɗaya kuma da zuciya ɗaya a bisa cewa muna so a gyara amma ba addu'a ba ba addu'a da za mu zo muna yi ba a daidai lokacin da muke addu'a wani ya shigo ne ma ya leko a fili ya ji suke cewa don ya je ya gaya musu kuma ba mataki na tarzoma za a ɗauka ba na tayar da hankali da tayar da bara mataki ne na bin a kalliya za a warware mataki shin mataki na rana shi za a yi mataki na biya musu bukatunsu waɗanda za su ɗauke hankalinsu daga abin da suke yi za a yi ko kowane mataki za a yi to wannan wani abu ne wanda yake masana masu hankali ya kamata su saka a gaba su yi tunani in ko ba haka ba to haka za a ci gaba da yi wannan ya zo ya tafi kuce da iya ba wani ma zai zo ba zai iya ba wanda zai iya kuma ba abin da za a daina sai idan al'umma sun yadda cewa eh lallai akwai bukatuwan dukkan mu haɗa ƙarfi da to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ke ka ɗauki amma in ko ba haka ba la'antar Allah za ta sauka don ila ladina kafaru min bani isra'ila ala lisan dawo da isa min zalika ma kafaru kanu ta kanu la yatanahuna an yin fa'alu da bi ta ma kanu ya'qulu to wannan shi ne dalili Allah ya kare da haka fal ulama'u alladhina yanzuruna al-usat malamai wanda suke yi ma masu laifi tsawa Allah yana rantsuwa da su wa yadfa'unahum 'anil ma'asi sannan suna tunkuɗa su suna kautar da su daga barin zunubi min al-zajri wannan zajira da Allah ya ce kalma an samo ta ne daga al-zajr wa huwa dafu bi quwa shine ka tunkuɗa mutum da ƙarfi ta hana shi ya saba ma ashe malamai suna tunkuɗa mutane ne da ƙarfi sai sun hana shi saba ma malamin da zai zo yana wa'azi yana jin tsoron a ce masa sandu makogoron gudu to yana da matsala malamin da yake jin tsoron kada ya wa'azi don ka a sa mai sunan suna a ce mai sunan shi ta idawa to yana da matsala dole malami ya sadaukar da sunansa annabawan Allah ba an ɓata musu suna akan Allah annaba an ce mai mawaki an ce mai boka an ce mai mama to kai ne ba za a gaji ka ba saboda haka ya kai mai wa'azi ya kai mutumin kirki ya kai wanda ke son ci gaban al'ummarka ka tashi ka ci gaba da wai dan yawan mabarnata ba zai sa ka daina aikin Allah wai dan akwai mutanen banza masu cin dun duniyarka to ba zai sa ka karaya ba ka ci gaba da yi ka ci gaba da yi wata ran Allah subhanahu wa ta'ala zai ta maka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya fara addinin musulunci ne shi kadai shi kadai bai fara a cikin garin maka ya samu mutum ɗaya ya ƙaru mace ɗaya ta ƙaru mutum biyu suka ƙaru da kaɗan da kaɗan da kaɗan tun ana cin mutuncinsa tun ana shirya yadda za a je a kashe shi har annabi ya riƙa ma'ana ya gagara a doron ƙasa ya yi hijira daga maka ya koma zuwa garin madina wanda a lokacin ba wanda yake nuna mutunci ya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bai bar duniya ba sai da Allah ya buwaye da shi idan aka ce Allah ya buwaye da mutum ma'ana Allah ya gagara da shi ya zama gagarau ya zama ba zai tsugu ba nan bai bar duniya ba sai da ya zama ba wanda yake taba shi yahuda sun sallama munafukai ma ba yadda suka yi ko munafiki wanda ke cin duniya a duniya musulunci yana da limitation yana da restriction yana da iya gudun wanda in ka ci gaba da yin aikin Allah za a waye gari ka ga al'amari ya ba da to da haka duk al'ummar da ke son su fita daga cikin wani hali sai sun tashi su ta aiki su ta haƙuri za su rinƙa yi ana ɓatawa ana ɓatawa tun ana ɓatawa wata ran ba za a iya ɓatawa Allah ta samu al'umma da ɗauki wa huwa dabu bi quwwa wa huwa quwwatu sawt shine malamai suna amfani da ƙarfin sautin su wajen wa'azi da larabci ana cewa وزجرت الإبل والغنم إذا فزعتها بصوت بصوت وكما وزجرت الإبل لا رجع أنا كاي وراكما قاوة كتتراسو كوتما كيكاتي مسكترو كتهم إذا فزعتها أنت مسكاوة بصوتك بصوتك آية تقول الله يساك رمكوا جاء مؤمنين ما سكرت القرآن الله كامل yana Allah ce tabtaliya ce dikra sa'annan masu karanta alqur'ani ai qurra'ul qur'an idan Allah yana rantsuwa da masu karanta alqur'ani mu min Allah wa'ida suke karatunsa daga wajen Allah wato masdarun min ma'anar tabiyat wato masdar ne wanda yana da ma'anar wato masu karanta taliya masu karanta aya ta Allah ya ce inna ilahakum ya ku mutane ku sani lallai abun bautawa ku ayyuhan nas alladhi yursilu ilaykum bil ilmi wanda ke aiko muku da ilimi al-mushabbahi bin nuri ne kama da haske Allah wanda ke aiko da ilimi wanda ya yi kama da haske ya haskaka duniya ya aiko da annabci da manzanni ya kawo rayuwa da ni'ima da kwanciyar hankali to wanda yake haifar da haka ko yake aiko da haka a doron ƙasa mahalicin kuɗin nan na wahidu wallahi guda ɗaya ne Allah ba biyu ne. Allah guda nawa ne Allah guda ɗaya ne wa qala Allah la tattakhidu ilahan ithnayn innama huwa ilahun wahidun wa yi fa'budun ubangijinku ya ce wa qala Allah kar ku kuskura ورجعه مستاجرا انما هو شيء الله فليس اي شيء اله واحد شيء مستاجرا أقول على كل إله إله واحد أبو بكر بدائي قل هو الله أحد لا إله إلا الله الله بدائي باشر الله ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو أحد zalikum Allahu rabbukum la ilaha illa wa khaliqu kulli shay ga ayyukan burjik rakata cikin alqur'ani waɗanda suke nuna cewa Allah guda ɗaya Allah ba biyu bane to duk wanda ya imani da wannan zaka ga yana kiyaye dokokin Allah zaka ga ya samu kwanciyar hankali zaka ga ya samu nasiha waye wannan Allah sai Allah ya ce ubangijinku Allah shine wanda yake kulawa da reno da halittar sammai da ƙasai ma'ana shi ne ubangijin sammai kuma ubangijin ƙasai wa ma baina da duk halittun da ke tsakanin sama da ƙasa wa rabbul kuma shi ne ubangijin mahudar rana ai almagari kuma shi ne ubangijin mafaɗar rana lishamsi ga rana allati tastamidu minha nujum Wata taurari da rana sai su lafi sai su tsotso haccen rana wal kawakin da taurari da ake ce musu kawakin sai su tsotso zauha haccen su dare yana yin take amfani da wannan haccen taurari da kake gani suna cajin ne da rana da hasken rana rana ita ce in bata wadda take bai wa taurarin Allah hakke in ya yi su Allah to ne mala abu ya ce Allah ya kiransu da rana. ya ce mislu ma yastamidu ulama ilmahum min al-anbiya yace irin haka yadda taurari suke kyasta daga hasken rana da rana don su bayar da haskensu da daddare to haka malamai suke kyastowa suke tsotsowa daga hasken ilimin annabawa an fahimta ko wanda al mushabbihi da su annabawan sun yi kama da shab da rana laha gare su kulla yawmin min ayyamis sana su annabawa su suke baiwa malamai haske na ilimi rana a kullum cikin kwanukan shekara ita take baiwa taurari hasken da za su samu don su bayyana da dare mashriqa wa maghriba a gabar da kuma yamma rana za ta hudu a gabar ta fara bayar da haskenta da wa'annan sauraro sannan ta je yamma kafin ta faɗi ma ta gama bayarwa sai zama tun daga gabas har yamma in dare yayi duk inda ka ji za a ga sauraron Allah ne suke yamma to Allah mu gode ba. sai Allah subhanahu wata'ala ya jima Allah kuma ce, lamma aqsama bil musallin bayan Allah ya rantsa da masu sallah wal ulama da malamai jaje da fil masu faɗa a doron kasa akan sai an ba Allah wal rusul da kuma manzannin da Allah su wataala shafahu bi shamsi wanda ya kafarta su da rana wal ulama ibn nujum da kuma malamai wanda Allah ya kafarta su da taurari fi sama'i a sama da dina don kawata wannan duniyar wa qadru shayatin da kuma koran shekaru fa qala to shine sai Allah yake inna zayyana sama ina ganin ne kuma ta lura da lokaci sai Allah ya kai mu gobe sai mu tashi a ta shida wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum